بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يو أشرن قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا دريه ودى ta yi daidai da 30 ga watan 8 na shekara ta 2010 ta miladiya za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na alfurkan muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu fahimtar littafinsa ya ba mu ikon aiki da shi ya sanya mu a cikin masu tilawarsa haƙƙa tilawatihi daga farko ga tambayoyi da aka rubuto tambaya ta farko wannan ya ce mutum ne ya mallaki abubuwa da dama na jin daɗin rayuwa ya je kasashen duniya yawon buɗe ido domin ya samu nutsuwa a zuciyarsa da kwanciyar hankali amma bai samu ba wace hanya ya kamata ya bi domin ya samu nutsuwa alhamdulillah abu na farko ya yi godiya ga allah akan abin da allah maɗaukakin sarki ya ba shi na ni'ima ya ni'imta shi da shi domin wannan abin da ya samu na ni'ima abu ne wanda yake mafiya yawan mutane ba sa samunsa ko a mafarki a saboda haka farkon abu mutum ya gode ma ni'ima ita kuma godiyar ni'ima bisa ɗabi'arta tana daga cikin abin da yake kawo nutsuwa ga zuci idan kasancewa abin da ya same ka ba ƙarfinka ba ne ba iyawarka ba ne daga allah ne danganta wannan ni'imar ga allah sai ta sanya albarka a cikin ni'imar sai ka samu nutsuwar zuci babban abin da yake kawo nutsuwar zuci shine ambaton shine ambaton Allah Allah ta'ala ya ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul alqulub waɗanda suka yi imani kuma zukatansu suke nutsuwa da ambaton Allah Allah ta'ala ya ce ku faɗaka ku tattara hankalinku ku ji da ambaton Allah ne kadai zukata suke samun nutsuwa saboda haka inda nutsuwar zuci ce a wajen a cikin ambaton Allah za ka samu saboda haka ka kyautata ka da Allah ka kiyaye farillai sallar ka ka tsare ta akan lokacinta da ƙoƙarin tsoron Allah da sanin abin da kake faɗa yayin da kake yin sallah sannan kuma ka kiyaye wato a azkarus sabahi wal masa zikirin da ake safa da yamma da azkarul munasabat da kowace munasaba addu'ar da aka ce ana yi kai kokari ka san su ka rinka yi ga littafin hisnul muslim nan ya tara waɗannan addu'o'i na safa da yamma da bayan salloli da kuma dukkan wata munasaba ka ji kiran sallah ne za ka kwanta ka tashi daga bacci ka ji a kukan jaki ne ka ji carar zakara ne duk wani abu da wata munasaba akwai ambaton Allah da aka sanya ka zamanto a cikin wannan in ku an Allah yadda ku Allah zai baka nutsuwar zuci da wannan sannan shi irin wannan yawon duniya ba wai haramun bane ya halatta Allah ya baka Allah ta'ala ce kul siru fil ard ku yi tafiya a bayan kasa to amma ka yi tafiya a bayan kasa domin izina ba domin ka je kai almubazzaranci ba ba kuma domin ka je kai sabo ba akwai kasashe da ake zuwa don ai sabo kawai wurare ne wanda yake masu yawon shakatawa sun san irin waɗannan wuraren ana zuwan su ne domin ai sabo to dama in dai ka ce zaka irin wannan zaka yi to babu yadda za a yi ka samu nutsuwar zuci zuciya ba za ta taɓa nutsuwa a cikin sabon mahaliccinta ba kana yi zuciyar ne maka tawaye kuma kana neman wato neman waraka a cikin inda babu waraka din Allah maɗaukakin sarki ya mu nutsuwar zuci da kwanciyar hankali tambaya ta biyu wannan yace dan Allah yana kira yace ina kira a yi wa 'yan uwa nasiha suna ajiye alkur'ani a ƙasa idan ana karatu kuma a daɗa tunatar da su da masu bin malam idan yana yin karatu suna ɗauki hankalin jama'a daga sauraro to a dangame da mulahaza ta farko kwarai tana da muhimmanci akwai waɗanda ma suka kawo wannan maganar a baki suka zo suka gaya mu cewa da Allah a janyo hankali shi girmama alkur'ani yana daga cikin imani girmama alkur'ani yana daga cikin imani Allah ta'ala ya ce zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wanda ya girmama alamomin addinin Allah wannan yana daga cikin tsoron Allah da ke cikin zukata alqur'ani ko yana daga cikin manya manyan sha'airullah saboda haka girmama shi yana daga cikin girmama Allah yana daga cikin tsoron Allah saboda haka lalle kula akwai akwai irin wannan kujerar da aka yi ma alqur'ani yar wannan haka ne ake kiranta kursiyul qur'an haka suke kiranta da larabci to ni ma dai na fassara ban san mu yadda muke kiranta da hausa ba sai dai in za mu sa mata namu suna eh, amma dai wannan ah, an yi ta ne ba kawai don ai karatun alkur'ani din ba don ma idan ana karatu in ma mutum za ka ajiye alkur'ani din ka ajiye shi a nan wajen saboda in ka ajiye shi a ƙasa ka bijirar da shi ga wani ya taka shi ko wani ya zo ya tsallaka shi da kafarsa to lallai a rinka kula a girmama littafin allah a girma wanda ya ganganta wulakanta littafin Allah fita yake daga cikin addini wanda ya yi da gangan ya wato tozarta littafin Allah ya wulakanta shi wannan yana daga cikin abin da yake kawo ridda da haka lallai a kula da ba mu alkur'ani girmansa yana daga cikin tsoron Allah zuci mutum ya san yadda in ma ya kama za ka tashi ne ba inda ka aje alkur'ani din ka tashi ka je wani waje wannan takun da zaka ka je ka ajiye alkur'ani a wani waje din Allah zai baka lada dan taku ne na ibada ka ne dan ka girmama zancen Allah saboda haka zaka samu alkhairin wannan takun da kai la'alla wannan ne ma zai zama to sanadiyar gafarar da Allah zai maka baka sani ba kada ka taba kada wulakanta aiki wanda yake nagari in ma kuma kayi ka kai din ka tafi wanda yake kusa da kai miƙa masa ya rike maka in sujada alkur'ani zaka yi in zuwa zaka ka dauko wani abu amma lallai a kula wajen girmama littafin Allah saboda wani yana daga cikin takwa sai kuma batun masu bin malan karatu yayin da yake karatu wannan an yi an janyo hankalin mutane a cikin wannan to daɗin karatun alkur'ani ne da kuma daɗin muryar malam ta sa su ba za su iya iya riƙewa ba to amma ina daɗa ƙare muku nasiha cewar mutum kai shuru ka ji karatun ya shiga jikinka ibada ce kuma la'alla abinda za ka samu na lada da kwanciyar hankali da ƙarin imani a cikin sauraron ya fi wanda za ka samu in kana bin karatun tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi da aka saukan masa alkur'ani ya ce yana so ya ji wani ya karanta shi ya ji daga bakinsa saboda ka yayin da ka samu karatu mai tasiri mai shiga zuci ka saurara kawai kai shuru. ka ji ka kyale karatun ya shiga cikin zuciyarka ka buɗe ƙofofin zuciyarka karatun ya shiga ka rinka jin cewa Allah ne fa yake faɗan wannan magana ka ji wannan tasirin wannan ya ka ba ma zuciyarka wannan damar ya fi bisa ka shagaltu da wannan eh to a da dai alhamdulillahi karatun bai tsallo ko bayan da zai zo ya cuɗanya ma a malam sa'idu karatu da ka san babban illar a cikin wannan wanda shi ne sa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi ga sahabbai yayin da yake sallah ana bin sa wajen karatu wanda wannan sai ya rikita masa nasa karatu to wanda suke yi sai dai ka rinka jin dum haka amma baka jin yadda yake zai zo ya rikita karatu to da dan sauki amma inda zai kai yadda zai zo ya rikita karatu ne to wannan ne sai mu ce to in ba a daina ba za mu yi Allah ya isa to amma dai tunda a dai tsaya ta babin neman wato tasirin karatun alkur'ani yayin da ake jinsa Allah ya saka da alkhairi wannan yace game da idda ta mace wata uku da kwana goma to malam yanzu ana yin scanning a gani ko da ciki ko ba ciki idan haka ya halarta to ba sai an yi waccan wata uku da kwana goma kenan ba idan an gane babu cikin ta iya sake yin aure ta iya sake yin aurenta kenan na gode eh, da kyau wannan tambayar tana da kyau wato an mutum abu ya masa iskali ya rinka faɗa na farko dai tukuna idda ba wata uku da kwana goma ba ce eh, la'alla abin da ya cuɗanya masa shine takaba takaba wata hudu ce da kwana goma والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة تكبا وتود مجن تيموت يبت ذات زونا تيوتا هدو دقوانا قوما wannan dukkan mace wadda yake ta ci sadaki sai ta yi wannan ko da ba ta tare ba sai ta yi wannan wata hudu da kwana goma domin haƙƙin Allah ne ah, abin da ya faɗa na cewa yanzu ana yin scanning a gani ko da ciki ko ba ciki saboda haka ba sai ta yi idda ba idda ku ta saki ita wannan kashi-kashi ce ga mace mai ciki zuwa ta haihu ga wadda take tana yin haila shine ta yi tsarki uku ta yi tsarki uku wato ya zamanto lokacin da aka sake ta tana cikin tsarki wannan shine tsarki na farko sai ta yi jini ta sake ta yi tsarki daga wannan jinin na farko shine jini shine tsarki na biyu ta sake yin jini na biyu ta yi tsarki daga wannan jini na biyu ta yi tsarki daga ta ga tsari a in tsarkin nata daga jini na biyu shine jini shine tsarki na uku daga ta yi jini na uku shine ta gama tsarki na uku tana fara ganin jini na uku ta fita daga cikin idda shine thalathata quru wanda Allah ta'ala ya faɗa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru sai yarin sai wadda take bata kai ta yi kai ta al'ada ba saboda karancin shekaru ko kuma ta kai shekarun da ta daina yin al'ada saboda girman shekaru to ita kuma wata uku za ta wannan shine kashe-kashen mata guda uku wajen idda to yin wannan akwai janibi na shari'a hikimar yin wannan shine don kada a samu cakuduwar nasaba ya zamanto akwai cikin wancan amma kuma ya zamanto wani ya zo ya saji da ita wani ya zo ya aure ya zamanto an kawo masa ɗan da ba nasa ba to amma da wannan ita ce kaɗai hikimar da da jini ɗaya za a iya kora wannan ko ba haka ba tana yin jini ɗaya an san babu ciki amma Allah ya sa jini uku saboda haka kasan cewa ba bata tsaya akan jini ba kawai akwai wani janibi na ibada to idan scanning ya kore ciki to scanning ba zai tabbatar da wannan janibi na ibada ba saboda haka sai a tsaya a janibin ibada haka illal murakkaba haka take zamantowa kuma ba ballantana hikima ba a ta'lili da ita wannan hikima ce cewar dalilin da ya sa aka ce a idda saboda hikima to hikima ba a iya ba ta zamantowa ita ce illar hukunci shi ko hukunci yana kewayawa ne da illa in illa tana nan hukunci yana nan al-hukmu yaduru ma illati wujudan wa adama idan akwai illa akwai hukunci in babu illa babu hukunci to hikima ko ba illa bace ita ce wanda sifar da ta sanya hukuncin ya zamanto illa wahiyallati min zikri min hal wasfu jara illata hukmin inda kulli mandara kamar yadda masu usul suke fada. ita hikima ita ce wadda sifar da ita ce ta sanya idan ya zamanto ba za a iya ta'ali ita ce take sanya wato hukunci ita ce take sanya take zamantowa illar hukunci a wajen malamai yayin da ya zamanto kan cewa babu wata sifa wadda take za a iya iyakance ta saboda haka ba a ta'alili da hikima don haka wannan abin da yake faɗa duk da yake wato ya fuskanci janibi ɗaya ne na hikimar bai tsaya ya duba cewar ita illar hukuncin illa ce wadda take murakkaba ba wadda aka haɗa ta daga sifofi daga wato sifofi waɗanda suke masu yawa don haka ba za a ce scanning zai wadatar daga yin idda ba scanning ba zai taɓa wadatarwa daga yin idda ba cikin kuma dukkan fatoyin da malamai suke yi na wannan malaman zamani wanda yake duk sun binciki irin waɗannan ba wani daga cikin malamai wanda ya taɓa cewa scanning zai wadatar daga yin idda saboda abin da ya kamata mu lura da irin abubuwa da zamani yake kawowa wato akwai abin da ake ishtihadi akai akwai abin da ba a ishtihadi an gane akwai abin da ake ijtihadi a cikinsa akwai abin da ba a ijtihadi abin da hukuncinsa ya zo a cikin alkur'ani da sunna to an riga an gama ba a ijtihadi akan wannan Allah ta'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wannan nassi ne dole sai ta zauna thalathata quru ba za a ijtihadi akan wannan ba dukkan wani kiyasi idan ya zo ya ci karo da nassi wannan kiyasin shi ake ce fasidul i'tibar ba a kula da shi saboda ya saba hukunci ba a ijtihadi shine kuma malamai suke kawo ka'ida da suke cewa la ijtihada ma'an nas babu ijtihadi tare da nasi tunda muna da nasi ba za mu ce za mu yi ijtihadi ba dan haka wannan shine bayanin kada mutum ya rinka tsammanin kan cewa musulunci baya tafiya da zamani musulunci shine yake sanya zamani ya dace da shi ba musulunci ne za a canza shi don ya dace da zamani ba a'a ne zai canza abubuwan da zamani ya kawo domin ya dace da shi amma ba za a canza dokar Allah don ta dace da zamani ba irin wannan a ce za a ajiye nassi da ya zo na kan cewa mace ta zauna ta yi ƙuru'i guda uku a canza wannan a ce to tunda yin zamani ya kawo wannan bari a ɗauki scanning a ɗauki dna da sauransu sai a ajiye wannan to wannan shine a canza shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da zamani ya kawo to wannan shine ba mu yarda da shi ba shi yasa ana ci akwai ijtihadi akwai akwai abin da turawa suke kira pseudo ijtihad wato me kama da ijtihadi an sa masa rigar ijtihadi amma ba ijtihadi bane shine ijtihadin da bai cika sharuɗan shari'a ba ijtihadin da bai cika sharuɗan shari'a ba shine ijtihadin america wanda take kira a yanzu shi america take cewa tana kira a yi shi kuma tace duk masu irin wannan ijtihadin za su tabbatar musu da kafofin yada labarai wanda za a san su su ma da su su ne malamai a mai da su su ne malamai wato wanda za su zo a su fito da nasu sabon addinin da sunan addinin musulunci amma su sanya rigar malinta amma rigar malintar da aka tsinka ta a america aka je aka sa musu ita a america to wannan kan masu bata lokacinsu ba za su kai ko ina ba saboda Allah ta'ala ya riga ya alkawarin tsare addininsa, ba zai taɓa yiwuwa ba a yi addinin musulunci wannan sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله الله وهو قادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً sansani na bai nan zaji kada ina n'a'una in wala allah ta'ala ya ci gaba da ambatan wato miyagun sifofin. munafukai domin ya bayyana ɗabi'arsu a gane su kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta'rifannahum bisimahum lalle kana sanin su da alamominsu to Allah ya bayyana alamominsu don ya zamanto ba su shiga duhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da kuma muminai a bayansa wata kuma wani janibi na hikimar ambata sifofin nasu shine ya zamanto kan cewa dukkan mai a imani na gaskiya mai san Allah mai san ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya guji sifantuwa da irin waɗannan sifofi don shi ma kada ya zo ya zamanto yana daga cikinsu Allah ta'ala ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah lallai munafikai suna yaudar Allah wato a cikin yadda suke mu'amalarsu da zatonsu suna yaudar Allah wa huwa khadi'uhum alhali ko Allah shi ne yake yaudararsu wa idza qamu ila salati kusala idan suka tashi za su yi sallah qamu kusala sai su tashi suna masu kasala yuraunan nas suna yin riya ga mutane wala yadhkuruna Allah illa qalila ba sa tuna Allah a cikin sallar sai kaɗan muzabzabina baina zalik masu dawurwura tsakanin wancan wato tsakanin kafirci da imani la ilaha ula wala ilaha ula su ba suna ga waɗannan ba su kuma ba suna ga waɗancan ba wato su ba suna ga musulmi ba su ba suna ga kafirai ba wa man yudlilillahu ji da lahu sabila wanda duk Allah ya batar da shi to ba za ka taɓa samun wata hanyar shirya a gare shi ba yaudarar da munafukai suke yi ma Allah a zatansu shine kan cewar ai sun bayyana imani saboda haka an kyale su su zauna a cikin musulmi ba a kashe su ba suna ana kirga su ana ganin kan cewa kamar su musulmi ne kuma ma duk abin da za a yi in za a kira musulmi in suka zo cikin taro su ma za a kyale su in suka zo masallaci ba za a kore su ba duk abin da ake yi ana yi tare da su an kyale su suna ganin wannan kamar wato suna wasa da hankalin muminai ma'anar yaudara Allah ai suna yaudaran muminai domin za su zo su nuna wa muminai kan cewa suna tare da su fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum idan fatahi ya zo ma mu'minai daga Allah sai su ce ba mu kasance ai mun kasance tare da ku to wannan yaudarar da suke tsammanin suna yi ma mu'minai kamar yadda ya gabata a cikin suratul baqara yukhadi'una Allah wal ladina amanu suna yaudarar Allah da mu'minai wannan yaudarar da suke ma mu'minai ce yaudarar Allah domin mu'minai na Allah ne mu'minai mutanen Allah ne bayan Allah ne duk wanda ya ruɗe su da sunan Allah sai su ruɗu to shikenan Allah ta'ala shi kuma ya ce zai musu sakayya ta wannan yaudarar da suke yi shine ya ce shi ma yana yaudarar su mece ce yaudarar Allah a gare su shine Allah ta'ala ya kyale su a cikin ya ba su wannan damar su ɗauka kan cewa sun tsira su ɗauka cewa sun sha su ɗauka kan cewa sun yi wasa da hankalin mutane ce waɗannan wawayen in ka je kawai ka nuna musu kaɗan yi wani ɗan abu aka ce ka kai ma ka je wajen su aka ga kai ma kana nan sai su ɗauka kan cewa kai ma nasu ne to Allah ya ce a kyale su akan wannan hasi ranar alkiyama ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya sanya ya sanya musu haske tare da muminai tamkar su ma muminan ne kamar yadda suke a nan duniya suka nuna suna tare da muminai ranar ƙiyama sai Allah duk ya sa musu haske tare da muminai har sai tukuna sun zo za su hau sirat inda za a tsallake a shiga aljanna sai Allah ya ɗauke wannan hasken nasu sai Allah ya ɗauke wannan hasken nasu sai su ce ina hasken namu يوم يقول المنافقون والمنافق والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس min nurikum sai su ce ku saurara mu ma mu zo mu dan dosana daga cikin hasken naku da muna da haske gashi nan hasken namu ya tafi ku dan jira mu mu zo mu dosana daga cikin hasken naku eh, qilarji'u wara'akum sai a ce musu ku koma baya ku koma can rayuwar duniya faltami su nura ku je ku nemi hasken a can wannan me ya kai wannan zafi wajen yaudara za su iya komawa to lokacin ne Allah ta'ala zai tabbatar musu za su ga sakamakon yaudararsu hmm? surin lahu ba له باب rahma wa الرحمة وظاهره ƙibalihil azab sai a sanya bango tsakaninsu bango wanda yake cikinsa saɓanin wajensa batinuhu fihi rahma cikinsa a nan rahama take wa zahiruhu min qibalihi al'azab a bayansa kuwa fuskarsa wannan azaba ce to su suna wajen bangon suna fuskantarsa suna cikin azaba to wannan shine yaudara Allah ta'ala da yake musu wato wannan shine istidraji a nan duniya Allah ya musu istidraji istidraji shine Allah ya ci gaba da yi musu da kyale su har ma ya rinka kawo abinda zai kara dilmiyar da su cikin batansu shine wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'akum min al mu'minin idan Allah ya sanya wani rabo ga kafirai idan aka yi wani abu kafirai suka zama to sun dan samu rinjaye sai su ce kun gani a abin da muke gaya musu kenan sun tsaya sun ce wai su imani ya to haka imani yake imani hauka ne a lokacin saboda suna farin ciki da nasarar muminai wannan farin cikin da suke sai da ƙara batar da su su rinka ɗauka kan cewar ai dabarar su da fahimtar su da yau da ganewarsu da hikimar yadda ake al'amura ba wauta irin ta muminai ba shine ya sanya su su ba su fada cikin wannan ba kaga wannan ai karin bata ne to wannan shine istidraj al istidraj shine kana cikin bata ya zamanto Allah madaukakin sarki ya kyale ka baya maka musiba wadda za ta tsarkake baya aiko maka da musiba da bala'i wadda za su tsarkake ka daga daga cuta har sai ka rika ganin kan cewa ai kayi wata da watanni ma kai baka taɓa rashin lafiya ba ka rinka ganin kan cewa wannan cikin ni'ima ce alhali ko wannan abun tsoro ne wannan abun tsoro ne ga mumini kaga kana tafiya kaga kana tafiya baka samun wani dan ibtila'i ko ya yake kowa yana son afiya amma ya zama to kana cikin saban Allah kuma Allah ya ci gaba da maka ni'ima ya ci gaba da maka ni'ima to kamata ya ka tsaya ka ce kai ya kamata fa in binciki kaina me yake faruwa ne me yake faruwa ta yaya za a yi ni ne nake kaza ni ne nake kaza ni a sanar duk abin da nake so Allah ya nemo to wannan in kana da zuciya mai imani in kana da zuciya mai rai to lokacin ne ya kamata ka tsaya ka bincike kanka sai ka kyautata tsakaninka da Allah in ka kyautata tsakaninka ga Allah to yayin da ni'ima take zuwa sai ka tabbatar cewa ni'ima ce amma idan tsakaninka da Allah ba kyau kuma ni'ima tana ta zuwa maka to wannan istidraji ne ba ni'ima bace hmm? istidraji ne al-istidraj shine wato sakin talala Allah ya kyale ka har sai tukuna idan ya kama ka inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuflit Allah yana yi ma azalimi shifta ya kyale shi har sai ya lokacin da ya kama shi to lokacin nan ba zai tsira ba to wannan shine ma'anar yaudarar da Allah ta'ala yake musu Allah ba a sifanta shi da sifar yaudara domin wannan aiki ne na Allah da ya danganta ya zuwa ga kansa a babin mushakala wato babin ya yi musu muƙabalar abin da suke yi da jinsin abin da suka faɗa don haka ba a ishtiƙaƙin sifa daga wannan a ce daga cikin sifofin Allah shine Allah mayaudari ne ta'ala Allahu amma ya qulu zalimuna uluwan kabira sifar da Allah ake sifanta Allah da sifar aikin da ya yayi shine aikin da ya yi da yake bayanin sifarsa ba wanda aka kawo shi ta babin muƙabala ba kamar wanda za a faɗa cewa suna izgili da Allah ana Allah ne musu izgili suna makaru Allah maɗaukakin sarki yana yi musu makaru kaga amma Allah da ya tashi bai sanya ma sunansa mai makaru ba sai ya ce hairul makiri saboda haka yana daga cikin sunayen Allah hairul makiri hmm? domin a cikin wannan sifa akwai yabo da kamala ga Allah tabaraka wa ta'ala amma kawai a cewa mutum makiri ne a sifan a ba da sifar makaru a ce wani makiri ne wannan babu kamala a cikinta Allah ko ba a sifanta shi da sifa wadda take babu kamala a cikinta sannan Allah ya bayyana halinsu wajen ibada wadda take nuna rashin gaskiyar imaninsu babbar ibada ita ce sallah ita ce tafi komai to su masu kasala ne wajen sallah ma'anar kasala al-kusala jam'u kaslan al-kaslan mai kasala shine wanda yake mara karsashi mara nishadi saboda saboda wato ginsa ko kuma saboda kin abinda yake yi din yayin da mutum yake abu da kasala to wannan ya nuna kan cewa ya ginsu da abin za gan ganshi ba shi da karsashi ba shi da ijtihadi da nishaɗi wajen yi ko kuma saboda baya son abin to sifar munafukai kenan su ka muminai kaga ai akasin wannan suke Allah ya bayyana sifar muminai da da akasin wannan su muminai wajen sallah na farko ka same su da khushu'i wallazina hum fi salatihim khashi'un na biyu ka same su da kiyaye sallah tsareta. والذين هم في صلاتهم والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون ما سكياي سلسو ما سسري سلسو باب وني أبن ديكي هنا سسي سلا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة كاسوانشي دتشنيكي بايا هنا سو بايا واتو سري سو دقا أنبتن الله دسهد دسلا wannan sifar muminai kenan su ka munafukai sallar da nauyi suke zuwa wajenta in aka ce za a tashi ai sallah kaga ai ta jinkirtawa da kyar za a tashi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta sifar sallar munafiki shine wanda zai zauna yana kiwon tafiyar rana har sai ya ga ta kusan faduwa sannan sai ya tashi ya ya mata kwartan kuciya nan da nan cikin minti ɗaya ya gama sallar azhar da la'asar bai kiyaye lokacin nata ba yayin da ya tashi Allah Allah yake fita daga ciki su ka muminai daɗinta suke ji nishaɗi suke yi wajenta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arihna ya bilal bis sala samu mu samu hutu ya bilal da sallah wato su ko neman hutu suke daga sallah muminai ko hutu suke samu a cikin sallah kaga bambancin kenan a cikin sallah muminai suke samun hutu saboda suna samun kowawa ga Allah su kuwa munafukai hutu suke nema daga sallah so suke a ce ba sa yin ta kuma wani ya daga cikin hikimar annab sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da mu a kan cewar wajen ayyukan ibada kada mu ɗauki abin da zai sanya mu mu ƙosa saboda shi ƙosawa yana daga cikin ɗabi'ar rai na ɗan adam saboda haka ya ce huzu min al'amali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ku ɗauki abin da za ku iya dawwama za ku kuke da iko a kansa a wajen ayyukan ibada domin Allah ba zai daina ba ku lada ba har sai ku ne kuka ginsu kuka kosa kuka daina yi saboda haka abinda zai sanya ka ginsu ka ji baka san ibadar ba a sansa sa ka dauki daidai ka daidai gwargwadon abinda zaka dawwama akai kuma shi yasa ne aka hana sallah idan mutum yana bacci annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku bacci ya zo masa alhali yana sallah to ya bar sallah ya je ya kwanta domin kada ya tafi yana ambaton Allah ya zamanto yana tsine ma kansa duk wannan saboda kula da ɗabi'ar rai to amma su munafukai bayan ɗabi'ar rai ta cewa wanda yake idan mutum ya matsa kansa zai iya ginsuwa to su asali abin da suke kin sallah saboda rashin imanin su ne shi yasa Allah ta'ala ya ce wal yura'una nas in sun yi sallar suna yi ne domin ganin domin ganin ido nan an kirawo riya da almura'a wato suna nunawa ana kuma gani alhali abin da ake nufi ba wai wato mura'a ɗin waɗansu ma suna kallo waɗansu suna neman su su yi ba su kuma suna yi a'a su ne kawai isa matuƙa ne wajen rashin imani da rashin ikhlasi cewa gabaki ɗayan abin da suke yi don a gani ne babu wani abu na ikhlasi a ciki domin almufa'ala yana zuwa a babin wato ana kawo shi da sigar mubalaga domin ya nuna isa matuƙa wajen yin abu asalin babin mufa'ala shine aiki ya zamanto daga gefen mutum biyu muqatala wannan yana yaƙi wannan yana yaƙi mudaraba suna dukan juna saboda haka almura'a suna nuna ma juna aiki ba wai tsakaninsu da mutane suke yin mura'atin ba suna nuna wa mutane mutane ma suna nuna musu aikinsu a'a su ne kaɗai suke yin riyar amma saboda riyar tasu ta isa matuƙa wajen rashin ikhlasi a cikinta sai Allah ta'ala ya ambace ta da sigar mufa'ala wato babu eh, ikhlasi a ciki komai kankantarta wannan a ciki ya nuna kan cewa sifar riya sifa ce lazima ga munafukai ba ka raba su da riya saboda su ba su imani ba itlaka ba su imani ba da cewar wannan sallar da suke yi za su samu ladanta suna gani kawai kan sai yau tukuna wata ran zaka ji su a cikin zance yanzu ku kuna yanzu ku kuna kuna ganin kan cewar akwai wannan akwai lahirar nan da ake faɗa ne to lokacin ne za ka ga sun yi tsubutan baki sun faɗa abu kamar yadda wani daga cikin mulhidan mu'tazilawa ya ga mutane sun fito za su tafi sallar juma'a sai ka lallai wannan wato lallai an ci nasara wajen wasa da hankalin mutane wato wai duk bagani suke aljanna za su yi. wai akwai wata aljanna to kaga wannan me bambancinsa da kafiri to wannan shine hakikanin nifak na kafirci haka yake wato babu wani gurgurin imani ko mai kankantarsa sannan Allah ya ce ba sa ambaton Allah sai kaɗan wato in sun ambaci Allah illa qalilan ai illa zamanan qalila ba sa ambaton Allah sai na ɗan zamani kankani shine lokacin da suka zo suke sallar nan a yayin da suka zo suka shiga ana sallah tare da su sallar riya din da suke cewa Allahu akbar an ce Allahu akbar su ma su ce Allahu akbar amma ko tasbihin ba sa yi da addu'a da aka ce ayi ba sa yi Allahu akbar din ma suna faɗa ne dan aji da sami Allahu liman hamida inda an ce amin su ma su ce amin ko kuma la yadhkuruna Allah illa qalila ai la yadhkuruna Allah illa dhikran qalila ba sa ambaton Allah sai ambaton Allah wanda yake dan kadan shine wanda suke yi wanda ya zamanto tilas sai sun faɗe shi shine kamar na wato arkanus sala wanda idan ba su ba za a ga kamar ba sa yin sallah to wannan ya nuna kan cewar rashin ambaton Allah yana daga cikin manya-manyan illoli yana daga cikin wato sifofi masu dawwama masu lizimtar masu munafunci rashin ambaton Allah Allah baya kan harshen su baya cikin zuciyarsu akasin muminai suka muminai kullum Allah yana kan harshen su kullum Allah yana kan harshen su kamar yadda sifar su ta zo a cikin attaura cewa al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne alhammadun masu yawan yabo ga Allah masu yawan yabon Allah suna gode ma Allah fi sarra'i wa dharra a cikin kunci da a cikin da a cikin farin ciki duk suna gode ma Allah ambaton Allah yana harshen su har a yanzu zaka ga wanda ba musulmi ba suna sifanta musulmi da yawan ambaton Allah akwai wani fim da aka yi da dadewa yau wajen kusan shekara ashirin da wajen shekara ashirin kwarai da yinsa a wajen shekara talatin ma ake siffanta alamar tasirin addini a wajen musulmi suke cewa sai ka ga in ka je cikin kasuwa a misira sai ka ga daga kayi magana da mutum sai ce insha Allah hmm? daga za ka tafi da shi sai ce Allah ma'ak an batun Allah ya ce kullum komai dai musulmi haka suke Allah Allah Allah ya ce wannan alama ce ta cewa wato yanzu wato 'yan wato zirfafawa da zafafawa wajen addini wato sun yawaita saboda yawan ambaton Allah da za ka yi ta a kasuwannin kasashen musulmi to wannan sifar musulmi ce akasin sifar munafukai wanda kuma kafirai abinda suke so daga musulmi kenan abinda kafirai suke so daga musulmi shine su zamanto munafukai ya zamanto ba sa ba ka jin ambaton Allah tare da su illa qalila sannan Allah ya ambata wata sifa ta su wacce ke mummuna shine azzabzaba wato da wurwura kai komo ba su da alƙibla wanda yake hatta a cikin ɗabi'ar mutane ba sa son mutumin da yake haka almutazabzib mutum ne wanda yake ba wanda yake son sa shi yasa ka kaga ɗaya daga cikin lokacin da ake a ko da yake dai wannan misali ne amma dai na kawo zan kawo zan ambace shi dan dai ku san ɗabi'a ce wadda yake hatta a cikin halam a cikin ɗabi'ar mutane ma ba a san sa ɗaya daga cikin abin da lokacin da ake zaɓe tsakanin 'yan takarar Amerika guda biyu da george bush da john kerry abinda 'yan george bush suka yi amfani da shi kenan suka rusa john kerry suka ce flip flop wannan kalmar suka ringa amfani da ita wato saboda an sa shi a kwana kan sha'anin iraki kan matsayin don game da yaƙi na iraki zai yadda a yaƙi ko ba zai yadda ba ya kasa fitowa yau ya yi nan gobe ya can sai aka ce ai wannan ba shi da mauke ba shi da matsayi shine suka ce masa flip flop sai su dauki slippers sai su haka su haka su haka su haka da shi flip flop da haka suka rusa shi to hatta a ɗabi'ar mutane al mutazabzib wato sifa ce wadda ke ta zargi sifa ce mummuna to kaga alqur'ani ya sifanta munafikai ko ba sharri ya musu ba a hakikanin sifar su haka suke tunda la ilaha ula ne wa la ilaha ai ba sa nasabtuwa nasaba ta gaskiya ga muminai ba sa nasabtuwa nasaba ta gaskiya ga kafirai saboda haka muminai sun kisu kafiran ma sun kisu domin kafiran suna cewa ku idan dai ba kwa yi da su to ku zo mana ku zamanto cikin mu gaba daya sai ga in sun je wajen su ce a ai dole sai dole sai muna ci in ba muna ciki ba ta yaya za a yi mu rinka sanin muku mu rinka sanin asirin su muna kawo muku alam nastahwith alaikum wa namna'akum anil mu'minin minal mu'minin to sannan Allah ya ce wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila wanda duk Allah ya batar da shi ba za ka samu masa tafarki ba wato ba za ka samu masa tafarkin tsira ba wato wannan dalili ne akan cewa munafukai sun bace hanya kuma batan munafiki bata ne wanda yake idan ba ya bar munafunci ba zai taba samun tafarkin shirya ba don haka munafiki ba za ka taba samun sa a cikin yana da akhlaq ba ba za ka taba samun sa yana kiyaye gaskiya ba ba za ka taba samun sa yana kiyaye zumunci ba ba za ka taɓa samunsa yana kiyaye duk wani abu da Allah ya ce a sadar da shi ba sawa'un ta fuskar shari'a ne ko kuma ta fuskar shari'a ba ruwansa da wannan domin bata shi ne sifarsa mulazima gare shi mai lizimtarsa kuma irin wannan in tun da bata ne wanda yake daga Allah bata ne na rashin taufiki ba wanda isa iya janye shi bayani ba zai sanya shi janye shi ba don ka bayyana masa gaskiya ba zai sanya shi ba Allah ta'ala ya ce a bayyana musu gaskiya da ƙaunar baliga magana wanda yake mai shiga zuci mai tasiri mm, sannan kuma sai dai kuma addu'a sai dai addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya shirye su ya dawo da su ya zuwa ga hanya wanda Allah ya jarabce shi da wannan wanda ya zamanto akwai wani abu na sadaka wato kawance ko dangantaka ko alaka da wanda Allah ya sanya wannan shine sifarsa to babu abin da za ka yi masa sai addu'a kuma ita addu'a dama daga munafunci yana daga cikin addu'o'in da hatta mumine ma aka ce su yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allahumma tahhir qalbi minan nifaq Allah ka tsarkake ka tsarkake zuciyata daga munafunci wa amali minar riya aiki na kuma ka tsarkake shi daga riya wa lisani minal kadhib harshe na kuma ka tsarkake shi daga ƙarya wa aini minal khiyana ido na ka tsarkake shi daga kallon ha'inci wato kallon haram amma kallon ha'inci ka faki idan mutane nan ka faki idan mutane nan da ba a ganin ka ka gama kallon duk abin da kake so a kalla na saban Allah amma kuma daga zarar kaga an juyo an kalle ka sai ka nuna kamar ba wannan kallon kake ba to yayin da yayin da ka faki idan mutane Allah yana kallon ka kuma yana daga cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari da gare ta Allahumma inni a'udhu bika minan nifaqi wash Allah ina neman tsarin ka daga munafunci da saba maka saboda haka mutum yayi addu'a ga kansa na neman tsira daga munafunci da sifofin munafukai sannan ya addu'a ga wanda dukkan alamun wannan sifa wannan mummunan ɗabi'a wannan mummunan hali ya tabbata gare shi kai addu'a gare shi kan Allah maɗaukakin sarki ya masa muwafaka ya raba shi da wannan domin wanda ya zamanto wannan shine sifarsa Allah ta'ala ya ce ba za ka taba samun wani tafarki ba domin ɓata ne daga Allah Allah ya kiyashe mu يا سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأخلقوا واعتصموا بالله وأخلقوا أخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤذي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله يتي يا ايها الذين امنوا يا قوة أندك كي إيماني لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين kada ku riƙi kafirai su zamanto masoyanku majibinta lamari min dunil mu'minin ba muminai ba ya zamanto wato su kafirai kuke so ba muminai ba kafure ne makusantanku ba muminai ba wala'inku da yaddanku da amincinku da jibintan lamarinku da wakilcinku da dukkan wani abu wanda yake na soyayya da nuna kan cewa wannan shine naku koyayya wanda wala kuna masa koyayyar soyayya da wala'i wato miƙa wuya da sallama sha'ani ga baki ɗaya da neman taimako da haɗa gwiwa ya zamanto kafirai kuke ma ba muminai ba Allah ce kada ku yi wannan ya ku wanda kuka yi imani aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina kuka kuna so ku sanya ma Allah hujja mabayyaniya akan kanku me ake nufi da hujja mabayyaniya wato idan kuka yi wannan kuka ɗauki kafirai su ne masoyanku ba muminai ba kafirai su kuke so su samu nasara ba muminai ba kafirai su kuke so ku jibinta musu lamarinku ba muminai ba to kun nuna ma Allah da hujja mabayyaniya da zai kama ku da ita kan cewar kuma munafukai ne wato kuna so ku nuna ku sanya ma Allah hujja mabayyaniya ne akan munafuncin ku domin wannan yake nuna kan cewar sifa wadda take lazima wadda take ita aikin da yake tabbatar da munafunci a cikin zuciyar mutum shine ya zamanto wala'insa soyayyarsa da kafirai take ba ga muminai ba wannan ita ce hujja mabayyaniya akan cewar mutum ba mai gaskiya bane wajen imaninsa sai Allah ya ce innal munafiqina lallai su munafikai fi darkil asfali minan nar suna cikin suna magangara ta can ƙasa makaskanciya a cikin wutar jahannama ad-dark shine akasin ad-daraj ad-dark ko ad-darak duk an fassara shi a alugar larabci ana cewa ad-dark ana cewa ad-darak wato shine magangara wanda gangara wadda ake yin ta mataki-mataki kamar yadda addaraj shine matattakala wadda ake hauhawa mataki-mataki a sama addaraj da ita ake sama addaraj kuwa ƙasa ake yi to munafukai in kai ƙasa wato magangara ta can ƙarshe ita ce inda ake sanya munafukai Al-asfal wadda take a can ƙurewa a ƙasa a cikin wutar jahannama. nama walan da lahun nasira ba za ka samu mai taimako a gare su ba ma'anan mai taimako an nasir ai al wanda zai ciro su ya fitar da su daga nan wajen in Allah ya jefa su cikin nan wajen ba za ka samu wanda zai tsirtar da su ba wannan ishara ne ga cewa yin wato masu rukon kafirai su zamanto waliyai ba muminai ba munafukai ne kamar yadda a can Allah ta'ala yake cewa bashiril munafiqina bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladhina yattakhidhuna alkafirina awliya min dunil mu'minin can sai ya fassara su ya bayyana su to anan shi ma bitalmi da ishara ya bayyana kan cewar abinda ya sanya su suka zamanto munafikai shine ittikhadul kafirina awliya min dunil mu'minin rukon kafirai su zamanto majibin lamari masoya ba muminai ba sannan Allah ta'ala ya ce alu fir'auna su ne za su samu azaba wadda tafi kowace tsanani wa yau malƙiyamati A annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yau mataƙumu sa'atu adkhilu ala fir'auna shaddal azab. ranar da sa'a ƙiyama za ta tashi Allah zai ce ku shigar da alu fir'auna shaddal azab mafi tsananin azaba nan kuma gashi an ce kafirai munafikai fiddarkil asfali minan nar to wanne ne ya fi tsananin azaba su ko ka fir'auna malamai suka ce dukkaninsu suna tare a cikin tsananin azaba saboda haka wato kenan munafukai su matsayinsu har yafi na wato azabarsu ta fi tsanani bisa ta gama garin kafirai a cikin kafiran ma gaggagaggan kafiran suke tare da su irin su fir'auna wal iyadu billah suna tare da irin su fir'auna domin su ne a cikin mafi tsananin azaba wanda ya nuna kan cewar sauran kafirai suna sama da su duk da yake azabar wuta azaba ce wadda babu azaba kamar mafi tsanan mafi saukin azaba a cikin wuta fa shine wanda yake cikin tsakiyar wuta Allah ya fito da shi aka sashi a cikin wato ad Shi shine wajen wanda yake dan ruwa wanda yake iyakar tafin kafa kawai zai taba ba zai nitsar da kafar ba ballantana ya kawo gwiwa ballantana ya nitse ka ga baki daya abdahba shine wanda yake ruwan da zaka taka shi ya zamanto iyakar farin tafin kafar kaɗin nan iyakar inda zai zo kenan mafi saukin azaba a cikin jahannama shine wanda yake irin wannan amma saboda tsananin azaba kwakwalwarsa tana kwakwalwarsa tana zabalbala da kuna wannan shine mafi saukin azaba Allah ya kyashe mu da azabar wuta Allah ya kyashe mu da azabar wuta Allah ya ce illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba wa aslahu suka kyautata wa atasamu billah suka riko suka yi riko suka amince ma Allah suka yi riko da Allah wa akhlasu dinahum lillah suka yi suka yi gaskiya wajen addinin su ga Allah suka yi ikhlasin addinin su ga Allah fa ulaika ma'al mu'minin to wannan suna tare da mu'minai wannan yana daga cikin matukar rahamar Allah cewa tare da dukkan waɗannan sifa tasu wadda take babu wani za ka ga babu wani sauran alhairi tare da su wa ke neman irin waɗannan muminai yayin da suka ga waɗannan sifar ba sa bukatar munafiki ba sa bukatar taimakonsa ba sa bukatar ya kasance cikinsu shi yasa na umar idan munafincin mutum ya bayyana sai ya ce da'ani ya rasulullah adrib unuqa hadal munafik kyale ni ya rasulullah in sara wuyan wannan munafiki saboda ba shi da wani amfani ba shi da wani amfani shi ba kara muku yawa zai ba tunda yana tare da ku ma zuciyarsa ba ta tare da ku saboda haka kasancewarsa a cikin ku illa ne kasancewarsa a cikinku ba ƙara yawa ba ne illa ne rage ƙarfi ne amma duk da haka allah maɗaukakin sarki bai yanke kauna daga gare su bai rufe musu ƙofar tuba ba allah ya ce illan ladina tabu sai wanda suka tuba duk irin abin da suka yi allah ta'ala ya ce in sai waɗanda suka tuba waɗanda suka tuba su ba sa cikin addarkil asfali minan nan wato Allah ya yi wannan istithna'i ne daga cikin wanda za su shiga cikin darkil asfali minan nar ba dune ba sai wanda suka mutu a cikin munafunci amma wanda duk suka tuba kafin su mutu wa aslahu suka kyautata wato maimakon da a cikin waɗannan sifofi na tuba nasu akwai bayanin abin da zai warware munafuncin nasu wa aslahu suka kyautata maimakon da fasadi suke ala innahum humul mufsidun haka Allah ta'ala ya sibanta su su su ne masu barna ba waɗansu su ba me ce barnar da suke su ne suke ziga mutane su bar addini su ne suke kulle-kulle domin a rusa addini to waɗannan idan suka idan ya zamanto maimakon ɓarnar da suke suka zo suka rinka gyarawa da sun je sun ruga mutane kansu hana su bin addini yanzu suka zo suka ce ku dawo ga addini da da muke gaya muku wallahi ba daidai muke ba mutum ne wanda da ya yi shi'a daga baya ya gane sai ya je kuma ya zo ya ce a da'o ya je ce duniya nake ni ne da mai wa'azin shi'a ba shi annan ba daidai ba ce ku dawo ku daina zagin sahabbai shine abinda suka bata zo su zo su gyara shi wa atasamu billah suka kuma yi amin suka kuma amintu da Allah al-isma wato su amince ma Allah domin da ai amincin su ba ga Allah yake ba ayabtaguna indahumul izza suna neman izza ne a wajen su daukaka su da a wajen kafirai suke ba su da aminci ga Allah suna ganin abinda suke nema ba za su samu wajen Allah ba abinda ake cewa za a samu na nasara addini ba a nan ba ne suna gani za su samu a wajen alaƙarsu da kafirai ne da nuna kan cewa tunda suna ganin su ne da daula su ne a sama to wannan kaga rashin amince ma Allah rashin aminci ga Allah ne jalla wa'ala in suka yi aminci da Allah wa akhlasu dinahum lillah suka yi ikhlasin addinin su ga Allah maimakon da in za su yi sallah yura'unan nas suna yin riya wajen sallah yanzu ya zama tokan cewa bariya suke ba suna yin sallah suna ibada da ikhlasi da nufin Allah jalla wa'ala to idan suka tara waɗannan Allah ce fa'ula'ika ma'al mu'minin waɗannan suna tare da muminai suna tare da muminai masu gaskiyar imani wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima da sannu Allah ta'ala zai ba ma muminai ajran azima lada wanda yake mai girma nan aka kawo saufa maimakon sin wanda dukansu harufan tanfisi ne domin amma saufa tana nufin kusa nan kusa Allah zai bamu muminai lada mai girma wanda a cikin wannan akwai ishara ga cewa ba wai kawai ladan lahira ba hatta na nan duniya saboda haka abinda munafukai suke so na izzar amma ba a wajen Allah ba in suka tuba suka dawo wajen suka dawo tare da muminai Allah zai sa su same ta a wajen Allah amma su sami izzar ta duniya tare da yardar Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin sai suka dawo da falala daga Allah da ni'ima daga Allah da falala wani mummuna bai shafe su ba kuma suka bi yardar Allah wato ka samu alkhairi na duniya da ƙari a wajen Allah na duniya tare da kuma kan cewa ba bisa sako ba bisa yardar Allah shine misalin da yake kawowa yakan ce wane ne daga cikinku wanda zai so a ce ya je kogin buthan wani kogi ne da yake kwarara a cikin madina yana nan kusa da yanzu wajen ya zamanto babu ma alamarsa wannan gadar da take kusa da harami kubur safiya ta nan wajen buthan ya bi yake cewa waye zai so a ce ya je wannan waje wannan korama ta buthan a ce ya dawo da wato taguwa an yi mata labtu taguwa guda biyu an yi musu labtu da kayan abinci ya same su min ghairi ifmin wala qati'ati rahim ba da laifi ya samu wannan ba ba da yanke zumunta ba halal malak kuma a cikin bin Allah waye ba zai so waye zai ki wannan suka ce ai kowannan mu yana so ya rasulullah to sannan ya faɗi kan cewa to wanda ya je karanta aya guda ta alqur'ani zai samu raƙuma taguwa ɗaya wanda ya karanta aya biyu zai samu taguwa guda biyu wa haka za da iya yawan ayar da kai iya yawan abin da zaka samu na wannan saboda haka Allah ta'ala ya ce wa sofa yu'ti Allahul mu'minina da sannu Allah zai ba mu su muminai wanda yanzu muna munafikai Allah yake kwadaitar da su kan cewa su dawo cikinsu. su su muminai da sannu Allah zai ba su lada mai girma shine nasara a nan duniya da ganima da izza da ɗaukaka wadda Allah ta'ala ya tabbatar da ita yace walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin ɗaukaka da buwaya ta tabbata ga Allah da manzan Allah da kuma muminai to da sannu Allah zai ba su a nan duniya sannan kuma a lahira shine aljanna da karamci na Allah jalla wa'ala da kuma ƙari na falalarsa sannan Allah ya ce ma ya fa'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantu me Allah zai yi da azabarku me Allah zai yi da azabar taku in shakartum wa amantum in kuka yi godiya ga Allah kuka yi imani me Allah zai yi da azabar taku Allah ba abin da zai da azabar ba wai azabar tana nan dole sai ya yi ta ba ba san Allah ne ya muku azaba ba shi yasa Allah ce me Allah zai yi da azaba me ya kai wannan wajen mulatafa da bayyana rahama ta al'azizun rahim gashi buwayayye ba abin da yake gagararsa amma cikin rahamarsa yake kwadaitar da waɗannan wanda suka yi masa tawaye kan su dawo ya zuwa ga rahamarsa su dawo gare shi ni Allah zai da azabu in shakartum wa amantum in kuka yi godiya ga Allah wa amantum kuka yi imani wa kana Allahu shakiran alima Allah mai godiya ne masani Allah mai godiya ne abu dan kankani in kai sai Allah ya karba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ka kada ka kada ka kaskanta sadaka ko da ka raba dabino biyu ne ka ba mu wani sadaka na rabin dabino ka ci Allah yana yana yin yana yana gode ma wannan abin da kai Allah mai godiya ne Allah ya sifanta kansa da wannan sifa wa kana Allahu shakiran alima yana daga cikin sunayensa shako shakur innahu ghafurun shako, ya kawo sigar mubalaga mai yawan godiya ne mai yawan godiya in kana so ka san yadda daɗin godiya take ga wanda ya yi ka ga wanda za ka yi masa abu da bai taka kara ya karya ba ka je na taimaka addu'a iri-iri ka je na taimaka addu'a za ka ji yadda wannan mutum zai kwanta a cikin ranka kai wane ya san wane ya san ya san alheri wane ya san mutunci zaka ji haka ake ta faɗa a kansa to Allah madaukakin sarki ya fi kowa godiya mafi karamin abu zaka yi gare shi in inda ya zama kan cewa kayi ne khalisan liwajhillah Allah madaukakin sarki zai gode maka godiyar Allah alamar godiyar ta shine sai ga ya maka muwafaka da ƙara da ƙara aikin alkhairi yayi maka muwafaka da ƙara aikin alkhairi ka dawwama akan aikin alkhairi kuma ya daɗa ƙara kwararo maka ni'imominsa aliman Allah masani ne mai cikakken sani saboda haka kada ka ce za ka yaudari Allah in ma ka ɓoye ba baka zamanto mai ikhlasin ba Allah ya sani sannan idan ka yi abin komai ƙanƙantarsa, kada ka ɗauka Allah zai Allah ba zai san shi ba ka ce ai wannan ma menene wannan karamin alhaki Allah ya sani komai ƙanƙanta abin da kai wannan shine hikimar Allah Allah madaukakin sarki ya ƙare wannan aya da waɗannan sunaye nasa masu nuna isar rahamar Allah jalla wa'ala da kuma masu sanya ya zama masu kwadaitarwa kan a tuba kan mutum ya tuba ya zuwa ga Allah jalla wa'ala wannan kuma a ciki akwai kwadaitarwa ga dukkan wanda yake saba ma Allah maɗaukakin sarki kada ya yanke kauna kada ya taɓa yanke kauna daga rahamar Allah idan dai munafiki wanda ake ce masa yana cikin darkil asfali minan nar Allah ya bude masa kofar tuba bai rufe masa kofar tuba ba to babu abin da zaka yi ya zama to zaka yi zaka yanke kauna daga rahamar Allah kuma Allah madaukakin sarki ba wai ya ajiye azabar wuta da ake ta narko da ita ba wai dole da kuma cewa Allah ya ce zai cika wutar jahannama da mutane da aljanu kada ka ɗauka kan cewa ai kenan kai ka lalace yaushe zaka ka zama to cikin 'yan kalilan ɗin da suka tsira Allah ya ce ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai da azabar ta ba wai dole ne sai wannan azabar ba shi yasa zaka ga Allah maɗaukakin sarki ya ba da damar a fitar da mutane daga cikin wuta kuma shi kansa bayan an fitar bayan masu ceto sun yi shi ma kuma ya zo ya fitar da wanda ba wanda zai zauna a cikin wuta sai wanda alkur'ani ne ya tsare shi saboda saboda ya mutu a cikin kafirci saboda haka wannan yasa mu tsananta kaunan mu ga Allah jalla wa yanke kauna daga rahamar Allah kafirci wala yaqnatu min rahmati rabbih wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa adh waye zai ɗebe kauna daga rahamar ubangijinsa in ba fatattu ba innahu la ya'asu min rauhillahi illa al kafiru. babu wanda yake ɗebewar ƙauna daga rahamar Allah illa waɗanda suke kafirai kafirci ne mutum ya yanke ƙauna daga rahamar Allah kada ka taba yanke kauna daga rahamar Allah amma kuma kada ka yaudari kanka kada ka zamanto cikin ruɗu ba kaunar rahama ba ce kana saɓan Allah kana cewa ai Allah zai ji kaina ai Allah zai wannan ba ya kaunar rahamar Allah kake ba wannan yaudarar kanka kake yaudarar kanka kake kuma mun ga sakamakon waɗanda suke yaudarar kansu suna tsammanin suna yaudarar Allah ƙarshen al'amarin yaudarar kansu za ta dawo na'am لا يحب الله الجهر في السوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عنه الله ya ce la الله يتي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الله بايا ور mummuna na zance a zance Allah baya son a bayyana mummuna a cikin zance illa man zulim sai dai wanda aka zalunta wa kana sami'an alima Allah mai ji ne masani wato Allah baya son ku bayyana magana waje take mummuna an bayyana muku sifofin munafukai kun zo Allah ya tona musu asiri kun gane su da sifofinsu to kada kuma ku zamanto kan cewar kun ɗauki matakin bayyana mummunan magana wajen ku rinka bayyanawa ku ce a ah, ah, wane munafiki wane munafiki kun ga wannan munafikin Allah baya son wannan illa man zulim sai dai wanda aka cuta wanda aka zalunta babu laifi ya bayyana cewar an cuce shi ce kai wane azzalimi ne ko kuma ya masa addu'a a gabansa ya ce Allah ya saka min zaluncin da kai min ko yanda kai mun zalunci kai ma Allah ya sallada wani azzalimi a kanka ko makamancin wannan idan wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya yi ruksa amma shi ma duk da haka wato <clears throat> in aka zalunce ka mutum ne ya zalunce ka sawa'un a cikin haƙƙi a cikin dukiya shine ya cinye maka kuɗi ko a cikin ranka shine ya ji maka ciwo ko ma ya kashe ka ko a cikin mutuncinka shine ya zage ka idan ya yi maka wannan to Allah maɗaukakin sarki ya baka dama a kansa kanka ɗauki fansa Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna shine a mayar da mummuna kwatan kwaciyarta ba tare da wuce iyaka ba faman afawa wa aslaha fa ajruhu ala Allah amma wanda ya afuwa ya kyautata to ladan sa yana wajen Allah wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil wanda ya dauki fansa bayan an cuce shi bayan an zalunce shi wannan babu tafarkin da za a bi na ganin aibin su Allah ya bada damar wannan amma wajen wannan dole ne ka yi mumathala wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bi idan kuka tashi yin uquba kuyi yi uquba da kutankucin yadda ake muku wato ya zamanto daidai wa daida kada ka wuce iyaka in zagi ne karama da zagi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace almustabani ma qala fa ala albadi minhuma ma lam ya'tadi almazlum masu zagin juna su su biyu laifin zagin akan wanda ya fara ne idan mutane suna zagin junansu ka ji suna ta ashariya tsakaninsu da juna to sai ka nemi waye ya fara wanda ya fara to duk laifin zagin da ake a kansa yake malam ya tadil mazlum matsawar wanda aka zalunta wanda shi aka fara zagi bai wuce iyaka ba ya zamanto shi da ya tashi yin zagin sai da ya wuce iyaka maimakon wato da ya zamanto kan cewa zai yi zagin sai ya hada hadda la'ana hadda tsinuwa hadda tsinuwar iyaye hadda tsinuwar dangi baki daya to in yi ta'adda to Allah maɗaukakin sarki mai adalci ne wannan ƙarin da ya yi to sai a ɗauke shi sai a jefa masa shi kuma wancan na farkon da ya yi wanda yake ya rama daidai wa daida to laifin na zagin na farkon da laifin ramuwar da aka yi gabaki ɗaya sai a sanya ma wanda ya fara amma abin da ya wuce iyaka sai ya koma kansa shi azzalima amma duk da haka kai hakuri shine yafi shi yasa wata ran kamar yadda ya zo a hadithin abu dawud an aisha suriqa ha shai'u fa ja'alat tad'u alai an yi ma aisha sata an sace mata wani abu sai ta hadu tana taima wanda ya mata satar addu'ar mummunan addu'a a kansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tusabbihi anhu ai la tukhaffifi anhu kada ki sauƙaƙa masa domin yayin da ya zamanto kan cewar kana ta mummunan addu'a a kansa kana rage masa azaba ne in ka kyale shi kuwa to ya ɗauki nauyin abin gabaki ɗaya Allah zai kama shi da cikakken laifinsa da yi amma in kai mummunan addu'a a kansa mm, Allah ya la'ance ka Allah ya sa ka kare Allah ya yi wannan kaga dai baka yi zalunci ba tunda addu'a kai masa saboda an taɓa haƙƙinka to amma wannan zai rage masa laifin nasa to <clears throat> wannan shine ka'idar shari'a cewar Allah baya son a bayyana mummunan abu amma babu dalili ka je ka ce zaka bayyana mummuna abu shi yasa Allah ya ce wala tanabazu bil alqab kada ku rinka jifan junanku da ba marasa kyau Allah baya son bayyana mummunan zance ka sa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha mata ahittini fahisha yaushe kika sani ni mai alfasha ne mai faɗan magana wadda take bata dace ba to haka musulmi ya kamata ka zamanto ka saba ma bakinka ka mu kyakkyawan zance kada ka saba ma bakinka faɗan mummunan zance sai dai wanda aka zalinta. wanda aka zalinta yana da haƙƙin ya faɗi cewa an yi min kaza wani zalimi ne wani ya yi min zalunci ya zalunce ni ya min kaza ya min kaza amma an ba haka ba kada ka ji kada a ji magana a bakinka kuma akwai hikima na cewar idan Allah baya son a bayyana mummuna a zance sai dai wanda aka zalinta. wato mafhumin wannan wanda aka zalinta babu laifin ya bayyana mummuna a zance ba ya ce zai ɗauki ba ya ce zai kai ya zuwa ga ɗaukan abin nan a hannu ba ya ce zai kai duka an yi maka da baki kai kuma ka ce za ka kai duka ya to ya kai ya zuwa ga zubar da jini Allah baya son wannan in dai zai ya to ya tsaya a baki in har ya to dole ya tsaya a baki shi ma ai shiru din fi a yi shiru ya fi amma wanda duk ya a zalimi to ba shi da alfarma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce layyul wajid yuhillu irdahu wa uqubatahu taurin bashin wanda yake yana da shi zai iya biya amma ya taurin bashi ya ki biya to wannan yana halatta a ci mutuncinsa yana halatta a yi masa ukuba wato mutuncinsa da ya tsare kaga mutum ya zo ya ci kuma kwalan mutum ya ce azalimi ne wannan mai taurin bashi mai kaza mai kaza idan ya ci bashi din wannan ya halatta a yi masa haka yana halatta a yi masa haka wa uqubatu ya halatta a masa uquba a ɗaure shi har sai ya biya bashi to duk wani yana cikin la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i illa man zulim sai dai wanda aka zalunta wanda yake nuna wato wato munin zalunci wa kana Allahu sami'an alima Allah mai ji ne masani in tubdu khairan in kun bayyana alkhairi aw tukhfuhu kuma kuka bayye ko kuma kuka boye alkhairin aw ta'fu an su'in ko kuma kuka yi afuwa akan mummuna wanda aka yi muku fa inna Allaha kana afuwan qadira to Allah mai yawan afuwa ne mai iko ai wato in kun yi haka zai fi muku domin in kuka yi haka in kuka yi haka Allah shi ma zai muku afuwa yayin da kuma shine mai iko a kanku. wato yayin da kuka sami ikon yin afuwa ya zama zamanto kun yi afuwa maimakon ku bayyana mummuna ku rama abin da aka yi muku sai ku faɗi kyakkyawa ku saba ma harshen ku da faɗan kyakkyawa kuma ku yi afuwa daga mummuna to idan kuka yi haka yayin da kuke da iko ku rama amma kuka yi afuwa to Allah maɗaukakin sarki mai afuwa ne zai fuskance ku da afuwa mai iko ne yana da iko akan ya muku ukuba amma ya muku afuwa to kuma yadda ku samu iko kuka yi afuwa kun yi koyi da irin hali na Allah jalla wa'ala kun samu kamala kwadaitarwa ne kan ai afuwa akan mummuna din kan a tsare baki daga faɗan sharri wato a saba ma baki faɗan alkhairi Allah ya ce auta afu an su'in Allah ya ce auta fuhu ko ku ɓoye alkhairin domin kada a ɗauka kan cewar alkhairi sai an bayyana shi ne Allah maɗaukakin sarki yake son sa ko ɓoye shi kuka yi Allah maɗaukakin sarki ya san shi kuma abin yabo ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tufuha wa tutu al fa wa tutu al fa huwa khairun lakum idan kuka bayyana sadaka ma dalla da wannan bayyana wanda kuka in kuka ɓoye ta kuka ba fakirai ba wanda ya sani to wannan shine fa alkhairi a gare ku nan yace in tubdu hairan in kuka bayyana alkhairi aw tukhfuhu ko ma ku boye shi aw tafu an su'in ko kuma ku yi rangwame daga mummunar da aka yi muku sawa'un a mutuncinku ko a dukiyarku ko a rayukanku da lafiyarku fa inna allaha kana afuwan qadira to idan kuka yi haka za ku samu Allah mai afuwa ne mai iko wato mai iko ya muku ukuba amma sai ya kyale ku ya muku afuwa Allah ya ba mu afuwar Allah jalla wa yana daga cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya ƙara ma bawa baya ƙara ma bawa da afuwa illa izza bawa Allah baya ƙara masa da komai in yi afuwa illa ɗaukaka saboda sau da yawa muna tsammanin cewa ita afuwa in ka yawaita afuwa shine zai kisa ake raina mutum haka mun yawanci muke faɗa ai mutane in dai ka ce kullum kai ka rinka kyalewa wallahi sai a taka ka tattaka ka za a yi ko a gida ne ma sai ka ga kan cewa wanda aka ga cewa shi irin salin alin din nan ne mai afuwa ne komai aka masa ya kau da kai shi ake rainawa dole ne ka nuna jan ido dole ne ka nuna kan cewa kai ma ba kyalle ba ne a'a wannan wannan mizanin ba mizanin makarimul akhlaq ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantse da wannan abin ya ce allah baya kara ma bawa wani abu da yin afuwa illa izza yayin da kake ganin ana cewa dinnan wannan kai a abin nan a kowa ya taka shi ya wuce ne sai an mai da shi sai ka ce dolo saboda wai shi afuwa to wannan ƙarshen al'amarin shine zai zamanto mai izza shine zai zamanto mai ɗaukaka to kaga wannan kwadaitarwa ne Allah ta'ala ma ya kwadaitar da mu kan ya zamanto kan cewa mun zamanto masu masu yin afuwa a waɗansu malamai sun fassara la yuhibbullahu jihar bisu da ziyafa cewa abin da ake nufi shine kan cewar a wato idan mutum ya zo wajen bako ya zama to bai karbe shi da kyakkyawan karɓa ba to babu laifi ya bayyana cewa wani baya baya darasta bako don kamar ya shiga cikin haƙƙinsa wannan isa matuƙa ne wajen nuna kan cewar idan baka ba mu bako haƙƙinsa ba tamka ka zalunce shi kuma ka bayyana cewa wane bai kyautata ba wajen kula da hidima ga bako yana daga cikin aljaharu bisu yana daga cikin bayyana abin da yake mummuna na zance to Allah baya son wannan sai wanda ya zamanto an zalunce shi wannan an yi masa ruksa a cikin shari'a eh a ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ah, ya ishi mutum laifi ya zamanto ya zagi iyayensa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta yaya sabai suka ce ya rasulullah ta yaya mutum zai zagi iyayensa Ya ce mutum ya zagi iyayen wani shi kuma ya zagi nasa iyayen to wannan ya zagi iyayensa shine wannan hadisin da aka faɗa ya zama to kan cewa kai ne ka fara zagin iyayen wani shi kuma ya rama in ya rama tamkar ya zama dokan cewa kai kai ne ka zagi iyayenka don kai ne sababin da ya sa aka zagi iyayen eh wannan shine ake faɗa a kafin mu tashi na so ne wannan sanarwa tun kafin mu kawo wannan gaba a cikin karatu a jama'a kamar yadda kuka lura makon da ya shekaran jiya mun samu tangardar fitila tangardar lantarki saboda janareton mu baya iya daukan wajen ko mun yi kokari an sanya mana air condition saboda sallah musamman ma dai kwanakin baya kafin Allah ya kawo mana wannan danshi da muka samu Allah ya sanya mana albarkarsa da lokacin da ake sallar tarawi zafin ya tsananta a cikin wannan masallacin muna da bukatar janareta wanda zai iya ɗaukan waɗannan manya-manyan ac ɗin kuma namu ya zamanto ya gajiya akwai daga cikin bayan allah wanda ya ba mu taimako wanda kusan taimakon na kusan rabin kudin amma har yanzu ba mu samu ikon sayan wanda yake zai iya daukan nauyin mu ba a wannan masallaci to mun san dai jama'a saboda jin wa'azi da ake ta yi kowa yana ta kokari wajen sada zumunci da taimaka ma 'yan uwa da kayan buɗe baki da shirin yi musu kayan sallah da sauransu wannan alkhairi ne da allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar da mu akan yin haka amma duk da haka wannan ba zai hana mu ba mu nemi taimako ga ɗakin Allah ga masallaci muna neman taimakon 'yan uwa a ba da gudunmawa domin mu samu mu sai wannan janareta a wannan masallaci akwai 'yan uwa waɗanda yake za su zo da kokon bara wanda Allah maɗaukakin sarki ya hore masa Allah a taimaka mana a cikin a wannan masallaci domin mu samu mu cika abin da za a sai janareta ɗin za a gani akwai 'yan kokuna wanda yake an zo da su waɗansu suna ganin suna waje wanda allah maɗaukakin sarki ya bashi iko allah maɗaukakin sarki ya taimaka mana baki ɗaya allah ya sanya mu a cikin masu taimakon addininsa kuma allah ya karɓi ibadunmu allah ya sanya mu a cikin wanda yake yan su a cikin wannan wata na ramadan allah maɗaukakin sarki ya yaye ma 'yan uwanmu wanda suke cikin tsanani a ƙasar pakistan da kuma waɗanda suke cikin tsanani a jihar plateau Allah madaukakin sarki ya ji kanmu baki ɗaya subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk